الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala karo na biyu wanda cikin yardarsa ya kaddara haduwar mu don ci gaba da daukan darasin wannan littafi na riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah wanda yau insha Allah za mu tashi a babi na 329 babu karahatu qawlihi khabisat nafsi wato kada mutum ya ce na lalace na ɓaci na gurɓace gara ka ce na samu damuwa karkace na lalace abinda ya lalace ya bashi ya yi kwandam ba da sauran wani amfani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta wajen magana yana koya wa mutane ya koya muku addini ya koya muku adab ya koya muku yadda za ku rika magana an aisha radiyallahu ta'ala anha anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la yaqulanna ahadukum khabusat nafsi kada ɗayanku ya ce wayo kaina na lalace kada ka ce ka lalace ballantana na boni na lalace kada ka lalata kanka ka ce na samu kaina cikin damuwa shi yasa ya ce walakin liyakul laƙisat nafsi na samu kaina cikin damuwa ya fi sauki da laƙisat da kabusat duka matsala ne amma na laƙisat ya fi sauki maimakon ka ce kabusa gara ka ce laƙisa muttafaqun alayhi qala al-ulama'u ma'ana khabusa ghashat ta rufe ta zam kwata-kwata babu sauran wani amfani wa huwa ma'ana laƙisat shine ma'anar lakisar din ma walakin kariha lafzu khabusa an wato kyamaci wannan lafazi na sabusa saboda ya fi muni daga an ji mutum ya tsinci kansa cikin wa'anda suka sifantu da wannan sifa to an san shi kwata-kwata ba mutumin ba sauran wani abun kwarai a jikinsa ya gama kwatsewa ya lalace to kada mutum ya yi amfani da wannan kalma gara ya yi amfani da laƙisa shi ya yasa ce wala ya a yaqulanna adukum khabusat nafsi walakin liyaqul la'isat nafsi muttafaqun alayhi babu karahati tasmiyatu bi karaman wato wannan hani na karhanci ina bi. ana ce da shi karam amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai so a ce masa karam ya fi so a ce masa inab shi yasa imamu nawawi yace babu karahiyati tasmiyati inabi karaman babin da yake nuna karhancin ambaton inabi da karam Ana bi huraira رضي ta'ala تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا kada ku ambaci inabi da alkaramu wa innal karama almuslimu wanda ya kamata a ce da shi alkaramu shine musulmi itacen inabi kuma ku ce da shi inabi muttafaqun alaihi wa hadha lafzu muslim muslim ne ya ruwaito hadisin da cewa fa innal karamu al muslim amma a wata riwayar ba haka lafazin yake ba wa fi riwayatin wa mal karamu qalbul mu'min abinda ake cewa karam zuciyar mumini ita ce al karamu zuciyar mumini wa fi riwayatin lil bukhari wa muslim yaquluna al karamu innama al karamu qalbul mu'min mutane suna cewa inabi alkaramu alhali kuma abinda ake ce da shi alkaramu zuciyar zuciyar mumini kalmar tana da muhimmancin da zuciyar mumini ya kamata ambace ta da shi da wannan kalmar ba itacen inabi ba wa an wa'il ibn hujur radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu al-karam walakin qulu al-inab kada kuke cewa al-karam lokacin da kuke son ku ambaci inabi ku ce al'inabu wa habalatu wannan duka za ka iya sakan wa inabi wannan suna wa habalatu maimakon alkaram ka yi amfani da al'inabu ko alhabalatu rawahu muslim alhabalatu bi fatahil ha'i wal ba'i za ka yi wa ha'un ɗin fataha ba ɗin ma fataha ha ba latu ko amma wa yuqalu aidan bi iskanil ba'i ana kiran habalatu ɗin da hablatu ayi wa ba ɗin sukun bi iskanil ba'i da yi wa baɗin sukun shine ɗauri ko dai habalatu ko kuma habalatu duka in ka kira kowace duga tana karbuwa a cikin larabawa ko habalatu ko habalatu habalatu ka ɗaure baɗin habalatu kuma ka saki baɗin ka mata fataha duka larabawa suna kiran wannan kalma da waɗannan nau'in kira guda biyu bi ha'i wal ba'i wa bi fathil ba'i wa iskanil wa bi ha'i wa iskanil ba'i ko dai ka yi wa ha'un da ba'un ɗin fatahohi ko kuma ka sa wa ha'un fataha sai ka yi wa ba sukun wa muslim al-habalatu bi fatahil kun ji ko shine na farko wal ba'i wa yuqalu aidan bi iskanil ba'i wa billahi tawfiq wannan wani karatu ne wanda za mu yi shi don mu samu lada ko kusan bai shafe mu nan sosai ba ina bin ma ba mu san shi ba ma babu shi ko حتى باب ناي أنا وصل مآتم المرأة المرأة للرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاهها ونحوه wato shi addinin musulunci abubuwa da yawa yake tare mutane don wato toshe wata kofa ta mafsada sai a hana wa'yansu abubuwa wanda su din atake ba su ne mafsadar ba amma fana musu din zai kai ga mutane su shiga mafsada ya'ani abinda wannan topic din yake nufi la ya juzu lil insani an ya sifa imra'atan li rajuli bai halatta ba ka zo ka rika sifanta wa mutum wata mace ba ta da matsala matar idanunta manya-manya tana da karan hanci mai kyau leɓanta madaidaita tana da kumatu kif tana da kirji mai kyau tana da baya tana da kaza tana da murya mai laushi tana <coughs> wannan akwai matsala amma idan so kake ya aure ta za ka iya sifanta mara ita ko saboda shari'a shari'i an gane ko faya ƙulu eh, sifatu haka za fi ɗulin wa husnin wa bayarin wa ma ashbaha zalika ka kamanta mar ita tana da ɗan tsawo madaidaici ko kuma doguwa ce ko gajeruwa ce ko kakkaura ce ko mai matsakaicin tsawo ce ko fara ce ko baka ce ko bai kamata ba illa idza kana hunaka mujibun shar'i sai dai in akwai wani abu wanda yake shari'a ta wajabta ayi haka din eh lallai matar da naga ta daba mata wukan nan wata baka ce doguwa tana da kamanni kaza kaza kaza a kamo dai <laughs> eh an kashe wani ko wata to kai kuma ka gani shari'a ta yadda ka kamanta ta don a gane e to wance ce wannan shari'a ta yadda yi an gane ko to don haka irin wannan shari'a ta amince ko kuma kana so ka kwatanta mar ita zai aura wannan shari'a ta amince shine illa idza kana hunaka mujibun shari'i mislu an yakuna hadha hadha ar-rajulu yuridu an yatazawwajaha idan wannan mutumin so yake ya aure ta don ka sufanta masa ita wannan ba matsala domin ana son a samu maslaha a gaba Fa fayasifu halahu a koha Kan warkace dama to za ka iya sifanta mara ita in ma tana da kaza tana da kaza in ma akwai ɗan wasu illoli duka sai ka faɗi wannan babu matsala don aurenta zai yi amma kada ka yi ƙarya min ajali an yi ƙaddima auya turka kaga idan ka gaya mara sifofinta dalla-dalla ko ya ce yana so ko kuma ya ce kai ba na son mai wannan sifofin kaga shi kenan ba sha wahala ba li'anna haza la ba bi hakan din babu laifi kuma kada wata mace ta zo tana sifanta wata mace gun ki zo ki rika ba mijinki labarin wata mace da irin sifofinta da yanayinta da kamanninta ba kyau wannan duka ba a so idza wasafa almar'atu li zawjiha rubbama yaradibu fiha ba mamaki yaji tamar wa yatazawwajuha alaiha ya je ya auro miki ita wallahi ka wata wata yar mu a can mu kai eh. an sakota sai ka gani ko me ta sai ka ga matar ga haƙuri ga ladabi ga ta kyakkyawa ga kaza amma bawan Allah nan ya sako ta har ta gama yadda tana nan yanzu ke kina gaya wa mijinki haka auro ta zai yi eh, <laughs> eh? babu nayi an wasfil mar'ati li rajulin babin da yake haramta ka fussifanta matar da take da kyau ga wani mutum illa an yata da ila zalika sai dai in an buƙaci hakan ɗin ligarabin shari'i saboda wata buƙata wanda shari'a take buƙata a hakan ɗin, ko a sifanta ta saboda ta yi laifi ta gudu ana nemanta. shari'a ce take nemanta don a hukunta ta ko wannan za a iya sifanta ta don udu wanda ya ganta ya nuna ta ko kuma wani ne kake so ya auri kanwarka ko yar babbanka ko yar uwarka ko yarka za ka iya sifanta mar ita yaya amma baga kamaninta kar ma mu je bari gaya ma yanayin ta in ga kamar ba matsala mu je in kai ka ga yanayin ta ga ta ga ta to wannan babu laifi kanikahiha wa nahwihi an an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tubashiru al kada mace ta rumbumi mace ba kyau fatasifa hali ha ka annahu yanzuru ilaiha har kuma ka zo ta rika sifanta wata mata ga mijinta har mijin a gama sifanta mar sifofin dalla-dalla ta yadda har kamar ma ga ta yana gani an hana mace ta yi haka muttafaqun alaihi la yajuzu lil insani an yasifa al mar'atu lir rajuli ajnabi haramun ne mutum ya sifanta mace ba ajina ba ga wani ba ajinabi ta yadda har zai rika ganin sifanta gashi nan kamar yana gani illa idza kana ka mujibun shari'i an gane ko to haka wannan hadisin wato an yi kiyasi da wannan hadisin ne aka ce namiji bai kamata ya sifanta wa wani namiji ba mace ma bai kamata ta rika sifanta wata mace ba domin wata mace ita ta santa namiji bai santa ba ba zuwa gunta yake ba ya gani amma ita ta ganta ko ta zo gunta ko ta je gunta kuma ta zo tana ba mijinta labarin matar tana sifanta ta wannan an hana ta yadda zai rika ganin kamar gata nan yana kallo domin hakan din yana jawo mafsada an gane ko sai dai idan ta miki kina da buƙatar mijinki ya aure ta ku zauna tare to za ki iya yi masa taiminta mai gida akwai bazawara haka. kai ka zauna ka ƙi ƙarin aure kana nan kullum tun fa wanda su ba suka yi maka baka kara baka kara wata ba har yanzu ita kake ga me haka eh tare na ni gaskiya na samo ma bazawara tana da hankali kuma ga ta kyakkyawa wallahi sai ka gani na san wannan ka ganta ka so ta ga yanayinta ga yanayinta ga yanayin can ma ainihin mijin ma da ya sako ta laifinsa ne gashi gashi gashi gashi da za ka yadda da ka auro ta kuma kawa ta ce dama za mu zauna lafiya eh to wannan in har don haka ne babu laifi amma kawai don ki bashi labari ya je ya yi ta tunaninta? eh ha ah, wannan haramun ne karki sifanta masa wata mace ki bar shi da ke yauwa shi ya fi an gane ko? anya ko mata ba kowace ba ta nema mijinta mace ba gaskiya ba su da yawa eh sai an ga ayi a samu daya bab karahatul wato karahatu kaulil insan Allahumma firli in shi'ita haramun ne Allah ka gafarta mini in kaso ba kyau bal yujzimu bil talabi ka yanke neman kawai nema kake a gafarta ma kana roƙon a gafarta ma amma wai ba wai in ka so ka gafarta mini ba a wannan ba kyau kamar kana yi wa Allah gatsau ne in ka ga dama ka bayar in ba ga dama ba ka bari shine ma'anar in shi ta. to ba a gaya wa Allah haka وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت kada ɗayanku ya kuskure ya roƙi Allah da irin wannan addu'a Allah in ka so ka yi afe mini Allah ka yi afe mini ina roƙonka ka yi afe mini kawai karkace in ya so watakila kana ya ah, to dama ba ya so ba ba a son hakan shi kawai ka ɗauka yana so don yana so din, don Allah yana son a tuba yana son a nemi yafiya ya yafi yana son a nemi gafara ya gafarta yana son a roke shi ya bayar to menene na cewa in ka so Allahumma firli kawai karkace in shita Allahumma rahamni karkace Allahumma rahamni in shita liya'zimal mas'ala ka yanke mas'alar ka zuwa ga Allah kai tsaye kar ka sa mata da baibayi in ka so kinkari Allah da ita kawai ita wannan matsalar din fa innahu la mukriha lahu ko haka ne don shi Allah ba a sa shi tilas wanda kake ga zaka tilasta ne zaka ce in ka ga zaka iya kamu in ko ba zaka iya ba ka bari wani abu ne Allah ma zaka yi mana haka ne to Allah ba a masa haka Allah he dai kamar ce masa ka nemi ma muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslim walakin liya'zim ko waliyu'azzim ko waliyu'zim wato azma shine ka yanke shakka cewa ba za a wato ka yanke shakkar rashin karbuwar addu'arka ya zama na ka yanke shakka kwata-kwata kawai ka san in na roƙi Allah zai mu udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati kamar yadda za a ce kai azama wato ayniya ta yankan shakku shine azma ta yadda zan tafi ba zan fasa ba nayi azama tafiya to kai azama a ranka wannan addu'ar kana neman amma ba wai kana cikin shakkar ko za a yi ko ba za a yi ba balle har ce in an so a yi shine liya azima ko waliyu azima ko waliyu uzim ka girmama al'amarin sannan kuma ka yanke tunanin wani shakka-shakka ko za a karba ko ba za a karba ba kawai ka tinkari Allah kai tsaye da nufin zai karba ka girmama arragba kwaɗayinka fa inna Allah ta'ala la ta'azamuhu shay'un babu abun da yake girmama gare shi a ce wai in ya ga zai iya yayi in kuma ba zai yiwu ba ya bari babu abun da ba zai yiwu ba a gun Allah shine la ya ta'azamu shay'un a'dahu babu wani abu da yake zama babba abun Allah in ya bada shi akwai abun da kai da kanka zaka bada shi ka zo kai ta damuwa daga baya wani yana da naira ɗari sabuwa da naira dubu sabuwa a ajihu sai ya sa hannu ya ciro naira dubu yana tsammanin ɗarin ne sai ya ba wani sadaka sai da ya zo ya ciro dubunsa da ya bari a matsayin ya ba da ɗari sai ya ga ɗarin ce sai ce sadakar ba lada sai ta zufa to ina yake ce yau na yi sadakar da ba lada yau na yi sadakar da ba lada ya ce ya aka yi ya ce wallahi ba haka nake so ba shi na yi niyya ba to yanzu ya zan yi aka ce ah, to ya za ka yi to Allah zai baka abu har ya dawo ya ce ya yi yawa ba abun da zai baka ya ga girman abun shi babu abun wanda zai girma abun Allah don ya baka ya ga dama kawai gari gobe ba mai kudinka wani dalili ya faru ka zama mai kudi abun Allah wani abu ne mai sauki وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم yana addu'a, fal الدعاء فليؤذن mas'ala. ko ya kinkari Allah da matsalar kai tsaye da azama da kyakkyawan niyya da rashin shakka wala ya na Allahumma in shita fa'adini kada ka ce Allah in ka so ka bani fa innahu la mustakriha lahu domin shi Allah ba a sa shi tilas ba a sa shi tilas ce ya baka kawai tare da ladabi da adabud du'a da ladabi da biyayya irin ta mai roko gun wanda yake tuna tuna zai bashi domin Allah subhanahu wata'ala ba abin da yafi karfin ya baka shi in ka nema abunsa muttafaqun alayhi to wannan babin yana da muhimmanci ba a roƙon Allah da da ko ogo domin akwai wanda yake roƙon Allah da ko oho yana faɗa ne kawai amma shi to bari dai mu yi mu gani wai bari dai mu yi mu gani addu'o'in ne yanzu to bari mu jarraba dai wai bari ya jarraba dai yanzu wannan akwai yaƙini an so ka yi addu'a da yaƙini sai kuma kana ce jarrabawa za ka yi kawai to shi Allah subhanahu wa ta'ala ba a jarraba shi ba a jarraba shi babu karatu qawlu ma sha Allah wa sha fulan haramun ne ai inda Allah ya so wane ya yarda ka haihu eh in dai Allah ya so wane wane ma ya yarda to ka hai ana faɗi ai da Allah na dogara da kai na dogara ba a faɗi Allah ne ke rike da mu amma ku kuke rike da mu ba a faɗi yake mu ba mu cika yin adafi ba adafinmu wani lokaci idan muka yi shi sai hausar ta zama gwari da Allah na dogara da kai na dogara to wannan ba kyau ba kyau Allah ne ke rike da mu ku kuke rike da mu wata addu'a a kasar hausa wai wani wata bara a kasar hausa mara matsali. wai Allah ya ba ku suke samu kai kana nan kana roƙa musu Allah ya ba su sannan ka je ka yi maula to ka roƙi Allah ya baka mana wannan gida ga suka zo suna bara eh wai Allah ya ba ku mu samu abunku to har ka iya ka roƙa mana Allah ya ba mu ba za ka ce Allah ya ba mu ba a taimaka mana bayin Allah cikin abin da Allah ya fuwace muku tun da ya riga ya fuwace muku mu yanzu bai fuwace mana ba tukuna to ku taimaka mana don Allah ku taimaka mana don Allah da ya ba ku bai ba amma wai Allah ya ba ku mu samu samun ku shine namu wannan magwari ne ai Allah na kowa ne Allah na kowa ne in ka tinkare shi zai baka kai ma sannan kuma bai hana ka ka nemi taimako a gun ɗan uwanka ba amma ka nema ka ce taimaka mini cikin abin da Allah ya taimake ka da shi ba wai kamar addu'a ya samu kai kuma ka samu ba eh alaba ku samu mm. bai kamata ba shi ba shirka ba ne amma rashin tunani ne da rashin iya magana Allah ya ba ku musamman ɗin amma wanda zai ce Allah ya taimake ni da kuma wani yau da na sha wuya to wannan shirka ce Eh. ba don Allah dawa ne ba da na mutu to wannan shirka ce Allah dawa ne suka haɗu kana yi wa Allah tarayya dawa ne ba don Allah ba sannan wane yazo? sannan ita take kore shirka amma an kace da Allah da wane to wannan shirka ce Allah sannan wane to wannan ka ta ba shirka larabawa suna da haruffan adafi akwai adafi da waw akwai adafi da summa adafi da waw yana nuna abun yana tafiya tare adafi da summa kuma yana nuna summa takan zo bayan an gama koyo eh laulallahu summa fulan ba don Allah ba sannan wane lawaqatu fil ba don با rike ba da na fada rijiya to wannan ba shirka a ciki amma laulallahu wa fulan lawaqatu fil biri ba don Allah da wane ba da na fada rijiya to yanzu ka hada wane da Allah ka yi shirka a babin magana akwai shirka wannan shirka ce ta babin magana shi kansa mutum ta gefen tauhidi ana so ka karanci yaya za ka rika yin adafi don karka zama mushiriki to gara wanda yace ba don wane ba watakila sai ya samu wani tawili amma wanda yace ba don Allah da wane ba to shi ya fito da nasa babin a fili an gane ko to amma bai kamata ka ce ba don wane ba kamanta da Allah kwata-kwata Allah za ka fara ambato sannan sai ka ambaci wane don shi ma yana da kyau ka ambace shi domin ya yi aikin lada kuma Allah yana so idan an yi aikin alkhairi a ambata an gane ko don haka summan da za ka kawo to ba shirka kai ba yanzu Allah ne ya gama komi sannan wane sai ya zama sanadi shi eh, wannan kuma ai ka fitar da abun fili ma yanzu kam Allah ne ya sa shi yayi ba don da Allah ya turo mun wane ba da ban san yadda zan kare da macijin nan ba shi kenan fa an gama yanzu kan ba shirka a ciki amma ba don da Allah da wane ba yau da macijin nan ya kashe to Allah da wane ne suka haɗu suka taimake ka yanzu ka yi shirka a babin taɗi an gane wannan? ba a son mutu ce ma sha Allahu wa sha a fulan ma sha Allahu wa sha a fulan an huzaifa ta bin yaman radiyallahu ta'ala an an nabi sallallahu alaihi wasallam qal la taqulu ma sha Allahu wa sha a fulan walakin qulu ma sha Allahu thumma sha a fulan ku ce Allah ya so sannan wane ya yarda Allah ne ya yarda sannan wane ya yarda da Allah bai yarda ba wane da bai isa ya yarda ba kun gane ma'anar summa yardar Allah ce ta tirsasa wane sai ya yarda sai ya yi kaza ba don taimakon Allah ya zo mini ba sannan wane ya zo da kaza ya faru kaga sai da taimakon Allah ya zo sai ya tirsa sawa ne sai ya agaza an gane ko ai ba don taimakon Allah ba sannan mutanen unguwan nan suka yi wata ba da gidan nan ya koli ya fi ka ai ba don yan agaji ba da gidan nan kwata-kwata ma da ba za a samu kori ba to wannan kai baka da Allah ma sam duk aikin ya agaji ne kawai eh garin nan da ba kwana kwana da da ba inda zai saura duk da zai kone amma yan kwana kwanan nan da suka zo lokaci guda suka kashe wuta. Allah kan ba a kawo shi ba kwata-kwata ba don da Allah ya taimake mu sannan yan kwana-kwanan nan suna da zafi ba da kyar za a hudda wani abu ana to yanzu kai ne tauhidi ne kake magana kuma alamar kana da ilimi kenan in an ji maganar ka a babin taɗi ana gane mutum ganga ba rubi an gane ko? eh a babin taɗi ma ba jahilci na bayyana ta zan shi jahili magana ma tana huddo shi baje ne ai shi jahilci eh? yana girji zai huta in kuka yi minti goma sha biyar kuna magana to zai bayyana <laughs> zai bayyana to me za a ce summa ya kamata dalibin ilimi ya san wannan babu kar a same ka a matsayin kai ɗalibi ne a same ka kuma kana hadafi da wau kun gane wannan shi ya sa karatu ba wai lallai sai ka ka karanta littattafai tin ba duk abin da aka ce maka ga yadda ake yin sarike malami ne kai anan yanzu wani bai zo da littafi ba anan ya ji wannan matsalar yau gobe zai sake faɗi gobe sai ya faɗi daidai yadda zai kubutar da tauhidinsa ko zai kauce wa shirka bai zama malami a wurin ba bai samu ilimi abun ba bai amfane shi ba to wanda bai zo ya ji ba fa kuma dama bai sani ba to matsala ne shi sa aka ce kun aliman au aliman au mustami'an kaga mustami'an muta'alliman wa mustami'an akwai bambanci muta'alliman ne koyo keke da keke ka gane kowane harafi yanda ake karanta shi da yanda ake fassara shi da yanda ake koyar da shi kai ma kana so ka koyar muta'allim mai son ya zama malam akwai mustami' mai son ya gyara mustami'an shi in ana karatu zai zo ya zauna don ya ji ya gyara ibadarsa amma ba wai littafi ya sa a gaba ba don ya karanta shi shi ma ya zama malami ya karantar ba kaga mustami'an kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su cikin kubutattu mustami'i yana cikin waɗanda za su tsira don an ce kun aliman au muta'alliman au mustami'an domin kana ji to za ka gane in ka gane za ka yi aiki an fahimta to mutum ya yi ƙoƙari ya rika halartar inda ake karatu don ya ci gaba da shauraro in ma ba ka gane karatu ta yadda za ka zama muta'allim litakuna aliman don ka zama malam to ka yi ƙoƙari ka zama mai shauraro don ka samu abun da ka ɗauka a cikin abun da malam yake faɗi sai ka yaki da shi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ake gaya mar ya da yawa suke fin wanda ya ɗauko karatun ma aiki da shi yanzu wani yana nan zuwa yake ya kasa kunne ya fi waɗanda suke zuwa su kife kai akan littattafan ma hmm. ganewa wani kam ya zura wa littafi ido ko shakka babu to amma sai ka samu wancan shi zuwa ya shaurara ya tafi kuma sai kaga yana ɗabbakawa wannan kuma ga littafin a gabansa gashi ya ɗauka ya rufe shi ya kai gida ya aje shi gobe kuma yana aikin da littafin yana wancan kuma ji yayi kawai wata ran ba mamaki ce. wani ba rannan malam ya ce mana wannan abun ga yanda ake yin shi ba <laughs> kaga shi ba ma da littafi ya je ba to wannan shi ne mustami'an mai ji ji irin na neman a fahimta an gane ko rawahu abu dawuda bi isnadin sahihi wannan kasan ababin tadi taɗi a nan ne har aka shigar da rantsuwa na rantse da rana eh? na rantse da wata ko dama guzawa akwai waɗanda su haularsu rana ita ce mai komi na rantse da mai haske ba ma guje idan zai fita matar sai ta ce to me rana ta haska ma kamar inda Allah ya taimaka su kuma rana wai tamar to sukan ce na rantse da rana musulunci ya zo ce a ka rantse da ubangijin rana wa rabbu shams ko larabawa saboda girma makaba sukan ce wal ka'aba mun rantse da ka'aba manzon Allah zai ce mm, wa rabbul ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ka'aba an gane wannan na rantse da ubangijin ka'aba amma ba a rantsuwa da ka'abar na rantse da ubangijin da ya halicci babana ba ka da laifi amma ka ce na rantse da babana na rantse da kakana haka kawarin babana ke eh? haka kawarin babana sai dai ka rantse da ubangijin kakanka wannan shi ne rantsuwa ana? akwai tambaya a wannan babu? na'am? inda manta kuma na ce fa na wata magana cewa Allah ya taimake ni kuma wani ya taimake ni hmm? Allah ya taimake ni wani ya taimake ni da kuskure a ah, ai shi Allah bai taba kama mutum da kuskure ba amma in kaga mutum yana kuskure da irin wannan kalmar eh. to dama da ita ya tashi tashi da ita ke sa sabo da ita to yanzu tun da an saba da faɗin haka duk sanda ka tuna sai ka ce wuzu billahi minash shaitanir sun mafula, sai ka maimaita da sun maɗin, to shi ne ka farata. na'am gaba ce fa mai ɗan matsala ko akwai abin da yake dan lungu ta gefen abin da ya shafi wannan din in kana tunaninsa ka yi magana kar ka tafi ka je kuma ka ce to wai an ce kaza to kaza ba a can gefe to Allah ya taimake mu daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ya fi mana sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا علام الغيوب تولى أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء دائما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين